Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan tehran kuka kama a cikin shirinmu na daren yau talata kuma ta amin ne zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau biye da shi akwai shirin nan na muryoyi masu sauraro sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan sai shirinmu na lafiya sai da kula shirinmu na karshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro ga kuma shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyar ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan jima'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1122 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan jima'a ula na shekara ta 320 hijira kamariya. aka haifi abu ja'far ahmad bin ibrahim ne wanda aka fi sanin sa da ibn jazzar wanda kuma ya kasance likita ne kuma masanin ilimin falsafa da ilimin sanin taswirar ƙasa ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka shahara a wannan fage a wancan zamani ya rubuta wani littafi da ake kiransa ɗibbul fakara ya koyi ilimin likitanci a wurin mahaifinsa daga bisani kuma ya koma koyon wannan ilimi a wajen kawunsa ishaq bin suleiman ya rubuta littafai kimanin ashirin amma a halin yanzu guda biyu ne dai suke a hannu wato littafin nan na risalatu fi ibdalil adwiya sai kuma zadul musafir ya kuma rasu a cikin shekara ta 400 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 1418 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairu na shekara ta 603 aka fara yaƙi a tsakanin iran da kuma daular roma wannan yaƙi dai ya fara ne sakamakon kisan da aka yi wa morris wanda tsohon sarkin roma ne wanda ya kasance na goyon bayan sarkin daular farisa hosuro farbis bayan kisansa ɗansa ya kawo wata ziyara a ƙasar iran inda ya gana da sarki hosuro farbis wanda kuma ya nemi taimako da gare domin ɗaukar fansa akan kisan mahaifinsa da aka yi a cikin daular rome wannan ya sanya sarki husuru ya hada wata gagarumar runduna wadda ya aiki da ita zuwa rome ya kuma kwace wasu manyan birane a cikin daular rome daga bisani sarkin rome ya bukaci a sulhu tsakaninsa da sarkin daular farisa husuru parviz amma sarkin daular farisan yake amincewa da yin wannan sulhu wannan ya sa daulolin guda biyu na farisa da rome sun kwashe tsawon shekaru 24 suna gwabza yaƙi kafin yin sulhu a tsakaninsu. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 330 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin stockholm na kasar sweden ne ya fara buga takardun kuɗi kafin haka dai ana amfani da kuɗaɗen karfe ne masu kusuroyi guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma buga takardun kuɗi ya fara yaduwa a ƙasashen turai da kuma sauran ƙasashe na duniya a halin yanzu wasu kwafin waɗannan takardun kuɗi na farko suna aje a ɗakin ajiyar kayayyakin tarihi na babban bankin stockholm a ƙasar sweden jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madalla abdullahi sali usman katsina kenan dauke da shirin nan na kokun san yanzu kuma sai labaran duniya tare da muhammad awal bauchi to da farko ga muhimman kanunsu. sojin iran ta fara gagarumin atisayen jiragen sama marasa matuka na yaƙi gwamnatin najeriya ta sake ƙarin kudin wutar lantarki a ƙasar da kashi 50 cikin 100 yan wasa da jami'ai 40 da suka kamu da cutar covid-19 a gasar premier na ƙasar ingila to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan rundunar sojin ƙasar iran sun fara gudanar da wani gagarumin atisayen jiragen saman yaƙi marasa matuƙa mallakin dakarun ƙasa na ruwa da na sama na rundunar sojan jamhuriyar musulunci ta iran ɗin a yau talata rahotanni sun ce shi da wannan atisaye na kwanaki biyu ana gudanar da shi ne a lardin simnan da ke arewacin ƙasar ta iran kuma ya kumshi ɗaruruwan jiragen saman yaƙi marasa matuka ne da ƙwararru na ƙasar suka ƙera yayin da yake ƙarin haske dangane da atisayen mataimakin kwamandan bangaren ayyuka na rundunar sojin na iran riya admiral mahmud musavi ya bayyana cewa a halin yanzu jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashen duniya da suke da karfin gaske a bangaren jiragen saman yaƙi marasa matuƙa admiral musawi ya ƙara da cewa a yayin wannan atisayen jiragen saman yaƙi marasa matuƙa daban-daban na sojin ƙasa ruwa da kuma sama da su gudanar da ayyuka daban-daban da aka tsara musu don gwada irin karfin da suke da su. kwamandan ya kara da cewa a yayin atisayen dai za a gwada yadda ake kai farmaki daga nesa da waɗannan jirage da kuma dabarun ganowa da kuma kakkabo jiragen yaƙi da makamai masu linzami da aka harbo bugu da ƙari kan tarotsa wajaje da sansanonin makiya shekarun baya bayanan dai iran ta kera makamai da kuma irin waɗannan jiragen saman yaƙin da nufin kare kanta daga hare-hare da kuma barazanar makiya har ila dangane da iran din da jamhuriyar musulunci ta iran ta gabatar wa hukumar 'yan sandan kasa da kasa interpol sunayen wasu jami'an kasar amurka 48 da take so a kama mata su saboda hannun da suke da shi cikin kisan gilan da aka yi wa kwamandan rundunar kudus na kasar lieutenant general kasim suleimani kakakin ma'aikatar shari'a ta kasar ta iran gulam hussein ismaili ne ya sanar da hakan a wata ganawa da ya da manema labarai a yau talata inda ya ce tuni iran ta gabatar da bukatar a kama mata shugaban amurka donald trump da wasu manyan jami'an kasar su 47 da suke da hannu cikin kisan gillan da sojojin amurkan suka yi wa kasim sulemani mr ismail ya kara da cewa jamhuriyar masu ta iran daga suke take yi wajen bin diddigin waɗanda suke da hannu cikin wannan danyen aiki da kuma hukunta su wannan dai shine karo na biyu da iran ta gabatar da sammaci na ƙasa da kasa wajen kamo trump ɗin da wasu jami'an amurka da suke da hannu cikin wannan danyen aikin a watan yunin shekarar ta gabata ce babban mai shigar da kara na birnin tehran ali alkamishir ya fitar da sammacin kamo trump din da jami'an amurka don su fuskanci shari'ar kisan gilla da kuma ayyukan ta'addanci rahotanni daga nigeria sun ce gwamnatin kasar ta amince da sake kara kudin wutar lantarki da masu amfani da ita da su biya a kasar lamarin da ya sake janyo kace na ce a kasar. rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa hukumar kula da farashin wutar lantarki na kasar wato nigerian electricity regulation commission ta amince da fara aiki da wani sabon karin kudin wutar lantarkin na kashi fiye da hamsin cikin dari. hukumar ta ce ta yi la'akari ne da tashin farashin kaya na kashi 14.9 cikin ɗari a watan nuwamba da kuma faduwar darajar naira da karfin samar da wutar lantarkin kafin ta yi wannan karin kuɗi. wannan na zuwa ne dai wata biyu kacal da yin irin wannan karin kuma na yanzu din zai shafi na watan nuwamban da aka yi wasu kafafen watsa labarai dai sun ce karin kuɗin zai shafi kowa da kowa saɓanin wanda aka yi a watan nuwamban da ya gabata to sai dai kuma hukumar ta musanta hakan tana cewa karin kuɗin wutar mata yi shi bai zai shafi waɗanda ake shan wutar lantarki a mataki na d da e ba waɗanda suke samun lantarkin ne ta ƙasa da awa sha biyu a kowace rana kuma hukumar ta ce karin na kashi hamsin cikin ɗari ne bai shafe su ba al'ummar najeriya din dai suna korafi ainihin dangane da wannan mataki musamman bisa la'akari da irin halin da ake cikin na kunci da rashi a kasar masu rari kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran alalakalla mutane 21 ne suka aka ce sun rasa rayukansu a wani ƙauye da ke gabacin demokuraɗiyyar congo a wani hari da ake tsammanin masu tsaurin ra'ayin addini ne suka kai shi yankin kamar yadda jami'an yankin suka sanar a yau talata wata majiyar tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta demokuraɗiyyar congo ta bayyana wa kafan kamfanin dalancin labaran afp cewa a yammacin jiya litinin ne dai masu ɗauke da makamin wanda ake tsammanin masu tsaurin ra'ayi na addini ne suka kaddamar da wannan harin a ƙauyen muwenda da bindigogi da kuma adduna inda suka kashe mutane 21 baya ga waɗanda suka raunana babban jami'in yankin da ya ɗaura alhakin wannan hari ga ƙungiyar nan ta allied democratic forces adf wata ƙungiya mai ikirarin kare musulunci a ƙasar uganda ita dai wannan ƙungiyar wacce take zaune a ƙasar demokradiyyar kwangon tun a shekarar 1995 ta kasance tana gudanar da ayyukanta ne na kai hare-hare da kashe jama'a kamar yadda jami'an suka faɗi hukumar gasar ƙwallon kafa ta premier league ta ƙasar ingila ta sanar da cewa alalakalla 'yan wasa da jami'an ƙungiyoyin kwallon kafa daban-daban 40 ne suka kamu da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus a cikin 'yan makonnin da suka gabata lamarin da ya kara irin fargaban da ake da ita hukumar ta ce cikin 'yan makonnin da suka gabatan da ta gudanar da gwaji kimanin 2,295 a kan 'yan wasa da jami'an ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa daban-daban inda a tsakanin ranakun 26 ga watan disamba da ta gabata zuwa 31 ga watan disamba an samu mutane 28 da suka kamu da cutar har ila kuma hukumar ta ce an sake samun wasu 18 da suke da cutar a wani gwajin da aka gudanar cikin 'yan wannan kwanakin. wannan yanayi dai ya kara sanya tsoro cikin zukatan 'yan wasa da jami'an nasu kan irin yadda ake samun karuwar yaduwar cutar ta covid-19 wacce ta haifar da hasarar gaske ga kungiyoyin kwallon kafa a kasar to masu saurare karshen labaran duniyan kenan madalla masu sauraro labaran duniya kenan kuka saurara tare da Muhammad bauchi Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka yau tare da Mustapha Adam. Afirka a yau. ma sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin nan na afirka a yau shine ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to yau shirin namu ci gaba ne daga jigon da muka bude a makon da ya gabata wanda ke da alaka da zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar, da kuma kalubalen da ke gaban duk wanda ya zama shine zababben shugaban kasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ta ƙarshe dai mun yi magana ne akan ƙalubalen da ke gaban zababben shugaban ƙasa ta fuskar tsaro to a yau kuwa za mu ɗora ne akan batun tattalin arziki da ƙalubalen da yake gaban shugaban ƙasar ta wannan fuska ɗin to sanannen abu ne cewa jamhuriyar nijar ƙasa ce wacce allah ya huwa cewa albarkatu masu yawa na ƙarƙashin ƙasa waɗannan albarkatu sun haɗa da ƙarfen uranium wanda yake a matsayin babban sanadari da ake amfani amfani da shi domin makamashi a duniya sai kuma batun da ya shafi wato zinariya da ke kwance a ƙarƙashin wannan ƙasa a sassa daban-daban nata hakanan kuma man fetur shi ma na ɗaya daga cikin arzikin da allah ya huwa cewa wannan ƙasa to domin jin kowane ƙalubale ne yake gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta jamhuriyar niger a nan gaba ta fuska tattalin arziki Mun tattauna da abokin aikinmu hassan barka wanda ɗan jamhuriyar nijar ne kuma yana da masaniya kwarai akan harkar tattalin arzikin wannan ƙasa ga bayanin da ya fara yi mana eh lalle kamar yadda ka faɗa eh, a jamhuriyar Nijar an gudanar da wato zagayen farko na zaben shugaban kasa inda kuma idan Allah ya kai a ranar 21 ga watan Fabrairu za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa inda yan takara guda biyu eh, tsohon shugaba Alhaji Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji da kuma <clears throat> wato dan eh, takarar jam'iyya mai mulki ta PNDS tare cewa da Malam Bazu Muhammad za su fafata to lalle ga ɗaya daga cikinsu wanda allah ya sa ya zama shugaban ƙasa ko kuma ce 'yan ƙasar suka zaɓa domin ya gaji shugaba yusufu muhammadu mai barin gado yana da ƙalubale da yawa a gabansa to kamar da ka bukata na bangaren tattalin arziki nijar dai ƙasa ce da allah ya hore ma wato albarkatun ƙasa kuma ce ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa da dama daga cikinsu akwai wato uranium baya ga uranium kuma akwai zinari akwai man fetur akwai eh, gold akwai dai abubuwa iri daban-daban sai dai waɗanda daga cikinsu dai aka fi wato eh, gani a fi gani su ne kamar a ce uranium da man fetur da kuma zinari to a waɗannan wato arzikin idan muka fara ɗauka da wato eh, shi wato uranium uranium kusan shekaru ah, wato hamsin kenan eh, akwai ah, kamfanin areba wanda a yanzu uranium ake ce masa shine ke gudanar da wato aiki na haƙar uranium a jamhuriyar niger tsawon shekaru kenan to ah, bayan shi wato akwai wasu kamfanoni kuma na china waɗanda su ma daga baya suka fara amma dai kusan yanzu kamar shi wannan areba in ya kusan bar wannan ko kuma ce ma dakatar da aikin na hakar eh, wato uranium a jamhuriyar Nijar to kusan duk waɗannan shekarun da aka yi gaskiya babu wani abun a zo a gani da aka samu ta wannan bangaren kusan ana ma magana cewa ko lokacin da ma wato ake eh, faransa take sayan shi uranium din kuɗin da ake samu bai mafi kaso biyar cikin ɗari ba na kasafin kuɗin Nijar kenan anan ma za a cewa babu wata riba da ta zo a gani wadda yake ma a ce ma gwamnatin Nijar din ta ma samu balle ma shi bawan Allah talaka wanda yake eh, yana jira ne a ce an yi masa ko kuma ya ga ya samu roman wannan arzikin na uranium da ake cewa. alhamdulillah wannan shine bayan da muka ji dangane da batun wato karfen uranium da yake sanadari mai karfi kuma ɗaya daga cikin ginshikin tattalin arziki na jamhuriyar niger wanda al'ummar kasar da magwamnatin kasar ba su cin moriyarsa kamar yadda ya dace. To har ila yau abokin aikin namu Hassan Barka ya ci gaba da yi mana wani bayanin kamar haka. idan ma ka duba hatta ma ita wannan hanyar da ake kira da ita hanyar uranium wadda ta kama daga eh, daga tawa zuwa zuwa arlit zuwa arewaci kenan can wajen wannan hanyar ta bi duka ta lalace ta lalace sanadin shekarar shekaru ana jigilar uranium a wannan hanya duk ta bi ta durushe ta lalace kenan nan din ma maimakon ma a ce ma an samu wani cigaba ta wannan bangaren sai ma lalacewa daga wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara durkusa da tattalin arziki musamman ma idan aka ɗauki kamar jigilar kayayyaki na kasuwanci ko wasu abubuwa zuwa arewacin jamhuriyar Nijar to baya gare shi akwai man fetur man fetur wanda Nijar tun shekarar 2011 ta fara fitar da shi to shi ma wannan babban kalubale ne gaskiya ga wanda Allah ya sa in gasar suka zaba idan Allah ya kai eh, a cikin wato wajajen karshen watan Fabrairu wato 21 ga watan Fabrairu kenan wannan da yana daga cikin abin da ya kamata a ce eh, shi ma shugaban ya mai da hankali sosai eh, a san cewa wannan man fetur da ake fitar ya amfani 'yan kasa baya gare shi akwai wato zinari wanda akwai wasu yankuna musamman ma a arewaci waɗanda an fara wato eh, mutane sun fara jama'a sun fara zuwa suna tonan zinari to wasu daga cikin wannan wuraren an rufe su amma da haka nan dai akwai wasu wuraren wanda da haka nan dai ana zuwa lokaci zuwa lokaci amma dai ba wai a hukumance ba haka to wannan yana da kyau a ce gwamnati ta samu ta bude waɗannan wuraren don jama'a su samu su ta yi su nemi eh, wato abin yi su shiga aikin wannan na wato na tonan zinariya wanda zai iya taimaka musu domin eh, wato su samu abun abin saka a bakin wato salati. To ga da Hassan Barka da wannan bayanin nashi dangane da kalubalen da ke gaban shugaban kasar jamhuriyar Nijar ta fuskar tattalin arziki ma saurare ba wai mun zo karshen wannan tattauna ba ne. ta fuskar tattalin arziki inda a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa muna fatan cewa za ku kasance tare da mu a fitowar ta gaba domin jin yadda shirin zai gudana sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran, da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na murya furiyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shauraron ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo daga nyame babban birnin nijar to ta faru ta ƙare zaɓe zagaye na ɗai allah ya kamo na ƙarshen shi sai zagaye na biyu a jamfuriyar nijar kuma masu alliance Allah ya sa inda za ku alliance ku yi alliance na alkhairi mu abin da muke fata Allah ya zaɓa mu wanda ya sa san ciwon kuma son musulunci da musulmai muna muku fatan alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci ko iran kuna tare da tahir ɗan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tun da allah wadai da wannan harin da kungiyar boko haram suka kai wa wa'anda suka tashi daga birnin damaturu zuwa birnin maiduguri domin kai kayan agaji suka yi garkuwa da su to muna addu'ar Allah Ubangiji ya tona asirin su kuma Allah ya bayyana bayan Allah nan Allah ya sa gwamnati ta yi hoɓasa domin kwato su daga hannun 'yan ta'addan nan Allah ka kada mu da kare kasar mu Najeriya da mu baki da Allah ka kada mu a duk inda muke Allah ka shirya da zukatan mu ya isa yi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hare-haren da aka kai a yankin tilabiri wanda ya sanadiyar mutum akalla mutum ɗari ko fiye da haka gaskiya wani abin fargaba ne ana iya cewa ƙasar jamhuriyar niger ta fara ta shiga shekara 2021 da kafa haunu kenan wato da kafa hagu sai dai a yi ta'adda allah ya kawo sauyin wannan abin wannan da shi ne a yi fatan alheri a yi addu'a allah ya ƙara zama da ƙasar cikin kwanciyar hankali sunana mamman biniya yakuba awa malumfashi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da lawan alhaji abdu Nijar? niger ra'ayina da nan bada a bisa kan wanga yan ta'adda da tuke karshe yan kasa ta Nijar. na allah hukunta ku kire su an akwai halin da za mu sasanta a sasanta da su eh, jiya ma na yi an ce an kashe mutane fiye da mutum ɗari a Nijar. ya allah ka shiryar da su su bar kashe 'ya'yan musulmi Assalamu alaikum. na Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya da fatan an waye gari lafiya. Allah ya sa wannan shekarar da ta zo mana Allah ya gama albarkar da ke cikin ta. Ubangiji Allah ya daukaka al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci ta da fatan kuna cikin koshin lafiya. na Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. Kuma a wannan rana na shigo ne domin na yi wa al'ummar duniya baki ɗaya wato barka da sha dubu biyu da da ɗaya. Ina da fatan ubangiji Allah ya sada mu da albarkatun da ke cikin wannan shekara haka zalika duk wani sharadin da ke cikin wannan shekara ubangiji Allah ya shiga tsakanin mu da shi haka zalika ko din kanku ma'aikatan gidan rediyo VOH akan damar da kuke ba al'umma suna bayyana su a duk inda suke a faɗin ƙasashen duniya muna godiya gare ku haka zalika muna mika sakon barka da shiga sabuwar shekara zuwa gare ku da fatan za ku tashi lafiya mai magana Musa Hadirin Asuba ka shine sabko da magaram jamhuriyar Nijar na ku tashi lafiya. assalamu alaikum radio tehran mai magana ilyasu yakubu gawa ita ga ɗau bauchi zan yi amfani da wannan dama in taya dukkanin al'ummar musulmi na duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2021 da fatan allah ubangiji ya nuna mana karshen wannan shekara lafiya kuma ya kawo mana karshen matsaloli na tsaro da muke fama da su a ƙasar mu najeriya da ma ƙasashen mu na afirka ina gaida dukkanin al'ummar musulmi mai magana ilyasu yakubu gawa ita ga ɗau jihar bauchi 谢谢。 Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran. Sunana Kadura Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai muka zure jihar Bauchi Najeriya. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabe mu musamman ma a arewa maso gabashin kasar mu Najeriya. Na gode jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai muka zure jihar Bauchi Najeriya. Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas. Rezi ne na kulabar ra'ayin zuci da take agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zaɓe na biyu nan da ɗan lokaci kaɗan in sha Allah. Zan ƙara dai jinjina ga hukuma ta sani wadda take kula da wannan zaɓe. Mun ji daɗi game da wannan zuwa zagaye na biyu da za a yi wanda shi zai rage ce-ce ku ce da wasu mu suke ta yi. Eh, Allah sa dai eh, lokacin ya zo shi ma a gudanar da shi yadda aka gudanar da sauran zaɓuɓɓukan lafiya kuma muna ta'adda'a ga ubangiji maɗaukin sarki Allah ya zaɓa mana shugaban da zai ka mana sauyi ya haɗa kan 'yan ƙasa ya so 'yan ƙasa kuma ƙasan mu a samu zaman lafiya eh, ƙasan mu ta Nijar daga mai sauraron ku ilis Prezi Kulabra a yanzu da take agadas jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci game da yanayin rayuwa ta yau da gobe to ya jama'a yan kasan nan na nijar talakawa ku yi tunani akwai wanda suka hoto suka yi yawon kamfen suka so dole ne su kwashi jama'a wanda ba su hoto ba fa ba su kwasa jama'a jama'a a kwantar da hankali allah ubangiji ya mana zaɓi na gari tunda aka sa zabin allah a ciki wurare wurare ku yi tunani duk abubuwa da ya kasance haƙur'ani an sa kar a yi magudi amma a yi ƙawaman kadar lawa haƙun kadar a zaɓi zaɓin Allah ɗin nan ina yi muku fatan alheri na agwa mai baci daga nan zandar. To ina ga da kai ne ma kuma zan ja birki a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH da ma illahirin waɗanda aka ji su ni Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na isoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rassan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da yakin tabuka sai lokaci ya yi mana halinsa da idan allah za mu tashi daga inda muka tsaya sifofin da Allah ta'ala ya kawo daga aya ta 25 zuwa shida a cikin suratu taha su ne sifofin annabi harun salam mataimaki annabi musa salam a cikin danginsa da farko annabi musa salam ya yi wannan addu'a ce bayan da allah ta'ala ya umarce shi ya je wajen fir'auna ya gargade shi daga ƙarshe allah ta'ala ya ce ya ansa masa addu'arsa daga ciki ba abin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya toge in banda annabci a cikin hadisin manzila don haka aliyu dan abi talib alayhi salam kamar yadda hadisin manzila yake magana a kansa shi dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma mataimakinsa ne a duk lokacin da baya nan kamar yadda annabi Musa yakan sanya annabi Haruna alaihi salam sa musamman a lokacin da ya je ganawa da Allah ta'ala a dutsen Turi Sina kuma tare suka isa da sakon Allah ga Fir'auna da mutanen sa banda haka Aliyu alaihi salam ne wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa don shi zai yi bayanin saƙon Allah ta'ala wa'anda bai bayyana su ba a lokacin da suka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma sauran wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin iyalan gidansa masu tsarki wannan shine ra'ayin malaman Shi'a ko kuma mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da hadisin da kuma wa'annan ayoyin Alkur'ani don haka a yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama hanyarsa ta zuwa tabuka tare da sahabbansa su kimani dubu goma kamar yadda muka bayyana a shirinmu da ya gabata inda suka isa yankin tabuka da ke arewa maso yammacin madina wanda a halin yanzu yake kusa da kan iyakar ƙasar saudiya da kuma jordan amma bai tarar da kowa ba har sai da suka yi kwanaki ashirin cur ba wanda suka gani wanda ya nuna cewa labarin da aka ba shi ba gaskiya ba ne sai dai ya yi amfani da wannan damar inda ya kulla yarjeniyoyi tsakaninsa da kabilun larabawan da suke yankin da haka kuma aka kammala yakin tabuka ba tare da an ga makiya ba wato ba a yi yakin ba manzon allah sallallahu alaihi wa ya kama hanya zuwa gida akan hanyarsa wasu abubuwa da dama masu muhimmanci sun faru daga cikinsu munafukai sun yi kokarin kashe manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira akaba akaba dai wuri ne wanda yake da duwatsu kuma yake da ramuka masu zurfi wanda idan mutum ya fada a ciki dai to ba wanda zai iya fito da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa wannan wurin ne a cikin dare don haka wasu munafakai suka rigaye shi zuwa mashigar akaba inda suka boboye a wasu wurare a kusa da wurin da nufin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wucewa kusa da ramukan sai su kada wasu abubuwa wanda za su tsoratar da taguwarsa sannan ta yi jifa da shi cikin ramin wanda ba zai iya fitowa ba amma sai Allah ta'ala ya yi masa wahayi ya faɗa masa sannan shi kuma ya tura sahabbansa wanda suka hada da Huzaifa bin Yamani da kuma Ammar bin Yasir su tarwatsa su daga inda suka ɓoye bayan an tarwatsa su sai suka ɓoɓɓoye fuskokinsu suka shiga cikin mutane ta yadda ba wanda zai gane su wasu malaman tarihi ko kuma tafsiri sun sun bayyana cewa aya ta 74 a cikin suratu tauba ta sauka ne dangane da wa'annan munafukai wato inda Allah ta'ala yake cewa sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirta a bayan musuluntarsu kuma sun yi himma ga abin da ba su samu ba cikin suratu tauba aya ta 74 wasu sahabbai sun buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi ya kashe su sai dai yaƙin hakan yana cewa ba na son larabawa su ce bayan da muhammadu ya sami nasarori tare da taimakon mutanensa ga shi yanzu kuma yana kashe su a wata ruwayan an bayyana cewa munafikai da suke son kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akaba su goma sha biyu ne takwas daga cikin su Qurayshawa ne kamar yadda tabrisi ya kawo a cikin tafsirinsa mai suna majma'ul bayan har ila yau allama suduk ya bayyana a cikin littafinsa mai suna hisal kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Huzaifa al-Yamani sunayen waɗanda suke son kashe shi a akaba har ila yau wasu sun ce Amar bin yasir ma ya san sunayen munafukan masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da karashin wannan kissar a hali yanzu ta ame ke cewa huta lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a cikin shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan ciwon olsa ko kuma gyambon ciki ɗaya daga cikin cutukan da ke damuwar mutane da dama musamman ma a ƙasashe masu tasowa da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon olsa ko kuma gyambon ciki. Shi dai olsa ciwo ne da ke damun mutane da dama saboda wasu halaye da suka cibanci nau'ukan abincin da muke ci da ma suka ci da cin abinci a lokacin da ya dace. To domin tattauna wannan batun a yau mun gaito mana da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya fara da yi mana shan fada kan ainihin abin da ake nufi da ciwon na ulcer. ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce jamban ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tundi ko kuma hanji shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato na tumbi da na hanji kenan mun jamban. kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne ana yana tare da sinadarin da yake shi hydrochloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka to waɗannan abubuwa su sukan na ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta za a ga ma mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan shi ne ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma cystic ulcer To ko akwai wani abu da ke janyo shi wannan ciwon na olsa wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Eto eh masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. Da mutum gabtar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da na shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in yayi yawa yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai ka kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayin canjin yanayi da aka samu a jiki to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma kawa wato coffee kenan shi ma yana yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abun da aka suna sawa kina amma kuma akan samu wani irin nau'in kamar kari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai sassafo da wasu suna da ke sa yawon ya karu wani lokaci da kira gastrinomas in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamu-tsamun acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyambon ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake ganin suke kawo kenan shi ta ga ranci mutum yana autar zauna yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi zan kan wani lokaci da dare sannan kuma um, eh, cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko bayan shi a wani ka ji ana mara kashe di kare yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma ya sa maka olsa duk waɗanda suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya a ciki saboda haka osa peptic ulcer wato gyambon ciki ba ciwo ɗaya bane ba abu ɗaya yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa. to dokta kamar waɗanne alamu ne haka suke nuna cewa mutum ya kamu da ciwon na ulcer ko gyambon ciki. eh shi ne a turanci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka a lokaci sai kamar ya sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani kiran shi acid reflux eh, su ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko farkon alamun alsa tattun alsa na biyu kuma shine tashin zuciya tashin zuciya mutum ya wuya cika a baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai mai ɗan tsamu tsama ga tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci ci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shi ne hanjin da yake kuma makoshin da yake saman tubi a sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum zara ka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya banda wannan kuma wani ya ci abinci ne kyau ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi abin kirin kama an an dama wani wannan gyamban ciki ne wato tartic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in ya samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne gina shi da a turance bleeding ulcer to kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri za zafin ciki bayan kara canja shi sai ya rikide zama baki kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito ya dan shaɗi ne da yawo ya canja ya zama baki ba a to ce muna kiran shi melina waɗannan kaɗan daga cikin alamun gyamban ciki na mala ah. sai kuma likita yana dubawa in ya ɗan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zabu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci cikin ya yi nisa da. to sauraro ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai dai kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka anan tilas zan ja burki a shirin na yau sai kuma makon gobe inda kuma za a ji mu dauke da ci sa amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu mu a yau Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai korar da aikin likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da ya bamu lokacin sa amsa mana da waɗannan tambayoyin. A nan kuma a madadin kowa da kowa, ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su. Amin. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da a cikin samu kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana a wasu lokutan a yau ma shirin namu zai dubi ne akan batun cikar shekara guda da kisan gilla da amurka ta yi wa babban kwamandan sojan kasar iran kasim suleimani da kuma mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na kasar iraki hashti sha'abi wato abu mahadi almuhandis wanda a halin yanzu ake ci gaba da gudanar da taruka na tunawa da zagayewar shahadarsu wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali a cikin shirin. a ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai gwamnatin kasar amurka bisa umarnin shugaban kasar amurka wanda wa'adinsa ke karewa donald trump ma'aikatar harkokin tsaron kasar amurka pentagon ta aiwatar da kisan gilla a kan janar kasim sulemani da kuma abu mahdi almuhandas a cikin kasar iraki wannan kisan gilla dai ya zo ne bayan da shugaban kasar ta amurka da kansa ya buƙaci hukumomin ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kasar amurka da su aiwatar da wannan kisan gilla kamar dai yadda ma'aikatar tsaron ta amurka pentagon ta sanar kasim suleimani ya iso kasar iraki ne bayan wata ziyara da ya kai kasar labanan inda ya gana da babban sakataren kungiyar hezbollah da hassan nasrallah daga nan kuma ya wuce zuwa birnin damascus na kasar syria bayan nan kuma ya iso birnin bagadaza na kasar iraki wanda kuma 'yan dakikoki da isowarsa kasar iraki ne aka aiwatar da wannan kisan gilla lokacin da yake tare da abu mahdi almuhandis mataimakin babban kwamandar rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki wato hashid sha'abi tare da mutane takwas da suke tsaron lafiyar su wanda suke tare da su a wannan lokaci wanda kuma dukkaninsu suka yi shahada tare tun daga ranar ɗaya ga watan janairu na wannan shekara ta da 2021 da muke ciki ake gudanar da taruka kasashe daban-daban domin tunawa da kasan sulemani da kuma abu mahadi almahandas da kuma waɗanda suke shahada tare da su sakamakon harin da amurka ta kaddamar a kansu an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen iran lebanon syria iraki da kuma yaman inda aka gabatar da jawabai daban-daban a ƙasar iran an gudanar da babban taro wanda ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da malamai game da wakilan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar ta iran bayan kuma a kasar labanan ma kungiyoyi daban-daban da cibiyoyi sun gudanar da irin waɗannan taruka kamar yadda lamarin yake a kasashen syria da iraki da kuma yaman a taron da aka gudanar a kasar iran shugaban dakarun kudus rashin dakarun irgc na kasar iran ɗin da ke gudanar da ayyukan soji a wajen ƙasar janar ismail ka'ani ya bayyana cewa kisan kasan sinimani wata alama ce ta gazawa daga amurka domin kuwa abinda amurka ta aiwatar na kisan kasan suleimani ya nuna cewa amurka ba za ta iya jurewa fuskantarsa ba sannan kuma janar ga'ani ya tabbatar da cewa ɗaukar fansa a kan kisan kasan suleimani wani abu ne wanda babu mukawa a kansa kamar da kuma ya yi ishara da cewa mai yiwa ɗaukar fansa a kan jinin kasan suleimani ya zama daga cikin ƙasar ta amurka ne. nan kuma wasu daga cikin manyan jagororin kungiyoyin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun fitar da bayanai daban-daban dangane da kisan kasan sulemani da abu mahadi almuhandis daga sikowa har da jagororin kungiyar gwagwarmaya ta hamas da kuma jihadul islami daga cikin bayanan da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nahala ya yi ya bayyana cewa makaman da falasɗinawa suke amfani da su wajen kare kansu a yankunan zirin gaza dukkaninsu yana daga cikin ayyukan kasan sulemani inda bayyana cewa kasan sulemani shine babban jigon shigar da makamai da waɗanda ake amfani da su wajen mayar da martani ta sama rokoki da ƙungiyoyin kurmai palestina suke amfani da su inda bayyana cewa wannan yana daga cikin ayyukan kasan sulemani wanda kuma shine babban abin da ya sa isra'ila ta ɗora kanan tsana a kansa bagaha kuma wakilin kungiyar jihar islami din a birnin tehran nasar abu sharif ya bayyana janar kasim suleimani da cewa shine ya taka wa kasashen yamma da yahudawa game da 'yan a yankin gabas ta tsakiya birki wajen hana su cimma burinsu su akan al'ummar musulmi da na larabawa ya ce ko shakka babu kasim suleimani ya bayar da gudunmawa a bangarori daban-daban ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ya ce babbar gudunmawar da ya bayar ga al'ummar wannan yanki ko sun sani ko ba su sani ba ita ce hana wa kasashen yammacin turai da yahudawan sahayuniya game da yan koransu a yankin gabas ta tsakiya cimma burinsu a kan wannan yanki da kuma kafa abin da suke kira sabuwar gabas ta tsakiya ya ce baya ga haka kuma al'ummar palestino sun san irin gudunmuwar da ya bayar wajen hana yahudawan sahiyuniya cimma su na mamaye yankin zirin gaza inda bai taba gajiyawa ba wajen taimakawa palestinawa 'yan gwagwarmaya da makamai domin su kare kansu da kasarsu su hakanan kuma yakin labanan na shekara ta 2006 shine gishikin nasarar da aka samu akan yahudawa wajen murkushe kaidin su akan al'ummar labanan kamar da kuma ya bayar da gudunmawa wajen kure yahudawan isra'ila a cikin shekara ta 2000 a kasar ta labanan waɗanda suka mamaye kudancin kasar baya ga haka kuma ya ce shi ne ya taka gagarumin rawa wajen karya lagon 'yan ta'addan takfir asiriya da iraki da kuma labanan bayan da amurka da yahudawa da wasu sarakunan larabawa suka so yin amfani da haka domin rusa gwamnatocin da ba su dasawa da su amma kasan sulemani da taimakon allah ya tarwatsa wannan shiri na gungun shaidanu saboda haka matsayinsa yana ɗamfare ne da baiwar da allah ya masa da kuma abin da ya aiwatar a rayuwarsa mai cike da albarka wanda har ƙasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da shi ba shi ma'anarsa ɓangaren babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya gabatar da wani jawabi dangane da zagayowar wannan rana ta kisan kasan suleimani da kuma abu mahdi almuhandis inda said hassan nasarallah ya zidda da cewa ko shaka babu amurka da isra'ila da kuma saudiya ne suke da hannu kai tsaye wajen kisan waɗannan manyan kwamandoji na gugurmaya da manufofin yahudawa da amurka yankin gabas ta tsakiya ranar jiya lahadi an gudanar da wani gangami a hukumance a kasar iraki inda miliyoyin mutane suka taru a tsakiyar birnin bagdaza da ma wasu manyan birane da suka hada da basara da kuma najab da karbala domin tunawa da manyan jagoran gugurmaya da amurka ta yawa kisan gilla kasim sulemani da kuma abu mahdi muhandis da sauran waɗanda suke tare da su a wannan gangami dai wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar iraki sun halarci wurin da ma wasu manyan malamai inda babban kwamandan dakarun sa kai na kasar irakin fale fayyad ya gabatar da jawabi mai tsawo a wurin inda ya jaddada cewa ku shakka babu al'ummar kasar iraqi ba za su taba amincewa da samuwar amurka a cikin kasar ba inda ya bayyana cewa dole ne amurka ta janye sojojinta waɗanda suke da hannu wajen kashe waɗannan manyan jagorori hakan kuma ya jaddada cewa ƙudurin da majalisar dokokin kasar iraki ta fitar na wajibcin ficewar sojojin amurka yana a kan hanya kuma dole ne a aiwatar da shi kamar yadda 'yan majalisa suka ba hannu a kansa tun a ƙarshen watan disamban da ya gabata ne dai amurka ta aike da babban jirgin ruwa wanda yake dauke da jiragen yaƙi zuwa yankin gabas ta tsakiya wata alama da ke nuna cewa amurkan tana cikin firgici zaton iran za ta mayar da martani a daidai wannan lokaci da ake tunawa da cikar shekara ɗaya da kisan kasan sulemani sakamakon kisan janar kasun suleimani da kuma abu mahadi almuhandis da amurka ta yi wannan ya sanya miliyoyin mutane a yankin gabas ta tsakiya sun koma masu goyon bayan gwagwarmaya da yaƙi da samuwar amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya masu lokacin da muke da share ga riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Rundunar sojin ƙasar Iran sun fara gudanar da wani gagarumin atisayen jiragen saman yaƙi marasa matuƙa mallakin dakarun ƙasa na ruwa da na sama na rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta Iran ɗin a yau talata. Rahotanni sun ce shi da wannan atisaye na kwanaki biyu ana gudanar da shi ne a lardin simnan da ke arewacin ƙasar ta Iran. kuma ya kumshi ɗaruruwan jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ne da ƙwararru na ƙasar suka ƙera yayin da yake ƙarin haske dangane da atisayen mataimakin kwamandan ɓangaren ayyuka na rundunar sojin na iran riya admiral mahmud musavi ya bayyana cewa a halin yanzu jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin ƙasashen duniya da suke da ƙarfin gaske a ɓangaren jiragen saman yaƙi marasa matuƙa admiral musawi ya kara da cewa a yayin wannan atisayen jiragen saman yaƙi marasa matuƙa daban-daban na sojin ƙasa ruwa da kuma sama da su gudanar da ayyuka daban-daban da aka tsara musu don gwada irin ƙarfin da suke da su kwamandan ya kara da cewa a yayin atisayen dai za a gwada yadda ake kai farmaki daga nesa da waɗannan jirage da kuma dabarun ganowa da kuma kakkabo jiragen yaƙi da makamai masu linzami da aka harbo bugu da ƙari kan tarotsa wajaje da sansanonin makiya shekarun baya bayanan da iran ta kera makamai da kuma irin waɗannan jiragen saman yakin da nufin kare kanta daga hare-hare da kuma barazanar makiya har ila dangane da iran din da jamhuriyar musulunci ta iran ta gabatarwa hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa interpol sunayen wasu jami'an ƙasar amurka 48 da take so a kamo mata su saboda hannun da suke da shi cikin kisan gilan da aka yi wa kwamandan rundunar kudus na kasar lieutenant janar kasim suleimani kakakin ma'aikatar shari'a ta kasar ta iran gulam hussein ismaili ne ya sanar da hakan a wata ganawa da ya da manema labarai a yau talata inda ya ce tuni iran ta gabatar da bukatar a kama mata shugaban amurka donald trump da wasu manyan jami'an kasar su 47 da suke da hannu cikin kisan gillan da sojojin amurkan suka yi wa kasim sulemanin mr ismail ya kara da cewa jamhuriyar masu ta iran daga suke take yi wajen bin diddigin waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aiki da kuma hukunta su wannan dai shine karo na biyu da iran ta gabatar da sammaci na kasa da kasa wajen kamo trump din da wasu jami'an amurka da suke da hannu cikin wannan danyen aikin a watan yunin shekarar ta gabata shi da babban mai shigar da ƙara na birnin tehran ali alkamishir ya fitar da sammacin kamo trump din da jami'an amurka don su fuskanci shari'ar kisan gilla da kuma ayyukan ta'addanci rahotanni daga najeriya sun ce gwamnatin kasar ta amince da sake kara kuɗin wutar lantarki da masu amfani da ita da su biya a kasar lamarin da ya sake janyo kace na ce a kasar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu muna ɗauke da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su domin samun ƙarin bayani akan shirye shiryen mu kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato ha.hausa.tv.com halin yanzu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya